Viva! kuma ita wannan alƙarya ta zama alƙarya ce a zalima sun ma fastuwa daga nan sai muka kama ta inji Allah Allah madaukin sarki ya ce wa ilayen masir sannan ya zuwa gare ni kuma ta ke inji Allah to idan alƙarya ta ce wa Allah laifi Allah ya kama ta me kuke tsammani idan mutum da ya ne ya aikata laifi sai ya yi sauƙi a kai kadai ka saba wa Allah tun daga alƙarya ma ta saba wa Allah maɗaukakin sarki ba ta kai labari ba mu yanzu abin da ya samu ga abubuwan da ke faruwa ubangiji ya kyale ba turo wani mala'ika ya yi mana offside down ba shi ne addu'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kada a yi wa al'ummarsa kisa na kurmus kuma Allah madaukakin sarki ya tafi wannan addu'a shi yasa za ka ga kowa zai yi abin da ya ga dama ubangiji ya kyale shi har zuwa ranar da za a tattara koma wajen ba koma wajen Allah ba da haka bai da ka kalli rayuwar mu za ka ga duk abin da al'ummar baya suka yi aka kirbar da su to mu gaba da muka tattara abubuwan mu shi a an halakar da shi saboda ba na cika nuru to mun yanzu na cika nuru ko akwai masu tauyewa akwai masu tauyewa yanzu da ne da gidan mai zaka sha mai wanda ga abin da ka'ida da dabbobi a sa maka kawai to shi wanda za ka samu a can da da za ka samu a wurin mai siyarwa kallon yadda ka yi yana allah allah ya bake ka ko ya ɗora maka bin na karya wani ɗan a ya sha maka ɗari uku gaci a bakwai sultan to ba zai yi yadda lambar za ta share ba sai dora maka a kan wani idan ya ganin ta kura ido sai da ya share to nan kuma yana yi yana maka wani surutun banza da yana ya za ka sai da jakto kilina yana bukatar ya ɗauke ka da ya ɗauke ka da injekto kilina ta wani zalunci zai sake fada ko kuma yana gama zuba maka abin da sai sauri ya share sai dubu hudu da dari bakwai ya share ya ba da ba ka sai ka samu ba wuce ka sha dubu uku da ɗari takwas ko na bai kama da haka ba an tura maka ɗari tara ko ɗari bakwai ta iska Allah Allah yake ya samu ya yi cuce ka yadda yake kokarin ya cuce ka haka kuma zai kokarin ya cuce ka gidan wanda ya dauko shi an sha wani idan ka je ka layin yaki ana gwada maka ana kokarin a cuce ka idan ka je layin yan tabba, sai a ɗauki wacce take jago a baka a matsayin original kuma a karɓi ka duk inda ka shiga kokari ake a an cuce ka harka ta kasuwanci idan ka dace aka raba kalla don kai ne to za a yi duya ka kai da ka bi kauya da turawa to to me saura mutanen annabi lo an halakar da su saboda suna luwadi kamar da muka ambata jiya ana yi yanzu ba ne ana yi mutanen annabi lo an halakar da su saboda sun ƙi an sai kiran annabinsu sun ci gaba da bautar wani Allah a yanzu ana bautar wani Allah ko ba ne. ga ta nan gini mun taba wani lokacin can baya kaɗan mun yi wa'azi a katsina a nan kofar yadon ƙur'an sai shan yakubu musa ya zo mana da wani abu a kunshi haka a cikin wani kyalle da ya zo da shi ya hauka mimbari sai ya bude kusan da ya bude mai ne gunki ne na mace a tsugunne da goyon jariri a bayan da gunki na mace da goyo sai ya cewa kun san inda aka samu wannan muka ce a ya ce wani hamshaki mai kudi ne ya mutu a gazana a cikin rum shi akwai wani akwati da yake da shi ba matan da ta iya taba zo kusa da inda akwatin yake kullum akwatin a kulle ne da kwado sai ya shiga daki ya kulle sannan ya bude akwatin karshe sai Allah ya masa rasuwa ya mutu mata suka zo suka zagaye akwatin sun dauka wani daurin dala ne a ciki ana balla akwatin kun san me aka samu a ciki sai aka samu wannan a ashe wannan mai kudin bautar gunki yake ba sai da ko musulmi ƙarshe aka zo aka ce a yi rufa rufa yasa ta fahimci suna ta ce wallahi ba za a yi rufa rufa ba wanda ya mutu yana bautar gunki dole mu tona masa asiri kar musulmi su ci a jikin shi idan ɗauko gunki ta kawo shi rashin ya kuma musa shi kuma ya zo da shi a kan mimbar yana nuna mana abu abubakar gero sai dai kan gunki ya taɓa da hannun shi ya miko mun ya ce ka ba na ce ba zan taɓa bala'i na wasu kayan kuna ganin musu musulmi ba shi ko ta gunki yana da gunki da yake zuwa ya sujada kenan idan za a kife mutane saboda shirka za a iya kife najeriya kuma za a iya kife ba idan zalunci ne najeriya wanda ka yanzu za ka samu yan kasuwa suna nan da yawa ko yan boko suna da kuɗi a hannunsu suna so su samu wani mai amana su ba shi jari a rinka yin kasuwanci ya samu wani abu su ma su samu wani abu amma sai su kasa wa za su yi da su duk wanda za ka jawo ka danka masa kuɗi daga ranar shi ta kan sai ba ta kai yake ba idan mota za ka saya ka ga yaro yana ganin rama ka ce ka iya mota ya ce ba bari saya maka mota ka rinka yin tasi kai kana samun wani abu ni ina samu daga ran da ka saya ka ba shi abokan za su ce masa to kai kokari ka da ka saboda haka ba ta kai yake ba yanzu menene damuwa shi ya zai iya gina kansa kai ya kashe ka idan mashin kasa ya kama shi rinka yin a caba yana kawo balas to ka rinka samun matsala nan. wato ta kansa kai kullum ya zai maka ya ce an samu matsala yau ba samu damar aiki ba domin yau mun yi sabis ko mashin ɗin tana overflow kuma ya yi yake shi ne yake maka overflow ba mashin to idan za a kashe kasa za a kime kasa saboda zalunci za a kime najeriya ko ba za a kime ba ga malama masu san gaskiya sun koyi sun da bayan Allah sun koma bayan su da wannan kadai za a yi kika Najeriya ko ba za a yi kika Najeriya ba ma'aikata duk ma'aikacin da ya samu wani dan ofis mai kyau sai kai matsayin da za ka samu wani babban matsayi a Najeriya ka samu matsayin ko gwamna ko wani abu suwa za ka samu ka ba kwamishinoni da sauran abokan aiki wanda za su ce ka ka samu cimma burin da kake yi abun sai zama maka aiki kuma ba sa aka ba wanda ka jawo sai ka samu wani dan mamaki ne a tantamance shi ne baka sani ba karshe sai ka ga kama rasa ta ina zaka sake kawo idan ta kuna zaka ce zaka tattaro na ma in ba sa aka yi baka ka samu tattaro inda za su maka amfani zai zama aiki wannan ba kai kana so ka kamanta to balle samun ma zai kamanta dan shi ma sai zama sai ya zama aiki to ta kaka za ka yi gina kasa ta yaya za ka yi tafiya ba da rahamar Allah ba ka faɗa mu wani bangare na al'umma ne ba za a kifi Najeriya saboda su ba yanzu tashi ka je kasar Nijar kasar Nijar da musa talakawa ne ko ko ba talakawa ba ne talakawa ne amma wutar lantarkin Nijar ta fi ta Najeriya ta yawa ko ba ta fi ba ta fi ta Najeriya je ka Burkina Faso duk wani albarkatun kasa da ka sani Allah ya ba Najeriya su ba su da shi hanyar da suke bi su samu yunfa guda ɗaya ce motoci da suka wololi daga mali ko suka wololi kaya daga ghana ko daga togo daga nome ko daga senegal ko daga abidjan cote d'ivoire za su ratsu ta kasar to su ne ake karbar rabanu babban hanyar da kasa take samun ikon kenan rabanu da ake karba daga wayan motoci amma wutar lantarkin kasar burkina faso ta fita ta najeriya tsayawa je ka kasar mauritius abu daya allah ya ba su rake banda rake ba su da kudi me suka da shi rake ita ke na guda amma da kyan an gina kasar mai zafin aisilin totuwar da ake tofarwa a ita bawon aisilin ganyen aifani tushiyar a abincin dabbobi da wannan kasar an gina ba su san matsalar ɗauke wutar lantarki najeriya lokacin da muka samu wutar lantarki da saudiya je saudiya ka gani ina fira da wani yara na ce masa muhammad na ce muhammad ya ce na ce ana a jidda yake direban tasiri na ce ana ɗauke wutar lantarki a jidda ya ce ban gane <laughs> na ce ana ɗauke wutar lantarki ya shi ya ce gudun ya mutu na ce a a ɗauke ya ce ban gane ba ka biya ba ne masu zo su yanki na ce a ya ce to ban gane ba ta kaka na ce a yi black out ya ce ne black out ya kai sama da shekara ashirin a duniya bai taɓa ganin an ɗauke wutar lantarki to kenan ya kuma bayan Allah akwai bukatar mu koma zuwa gaba mu koma zuwa ga Allah wallahi tausayi addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya da annabi yayi wa ubangiji kar a kashe irin wannan kisa na Burmus shi Allah madaukakin sarki ya karba har yanzu kuka ga amma ba dan Allah ba zai iya maganin ba wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima ثم أخذتها وإلي المصير al-masir sai Allah ma mutum قل يا mai الناس إنما ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ya ayyuhan nas ya ku mutanen duniya baki daya idan aka ce ayyuhan nas kowa ya shiga da adamu da muhammadu da umaru da bulus da jonathan da okonko da priscilla da victoria da da aka ce ya ayi hannas kowa ya shiga inna ma ana lakum nadhirun mubin lalle ne a gare ku mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadi ne wannan aya na daga cikin ayoyin su nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga mutanen duniya gaba daya zuwa ga mutanen duniya gaba daya tun daga ranta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana duk wanda ya labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawabun bai hude ne ko ba nasare ne annabi ya ce har kiyama ta tsaya matukar bai yi imani da ni ba sai ya kasance cikin yawan ta a ƙarshen kiyama saboda ya ku bayan Allah babu wani adam a duniya a bayan ƙasa da Allah ya ɗauki masa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya ga duk wanda ya ce shi akwai wata hanya ne ke ita da zai iya karɓo a kai tsaye da wajen Allah ba tare da ya biyo ofishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kan ya yi dan ya dan mai gari da dan uwan da yake da fara imani ba wanda da yake karɓo wajen Allah kai tsaye ba tare da ya biyo wajen ba ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole annabi zaka yi biyayya dole iyakan naka biyayya ne ba da ma ka yi ka karanta Qur'ani ka karanta suna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana da ake gurin mutane da ita ce a ah, ai akwai wanda su manya ne su suna ne karbo a kai wajen Allah ba sai sun karbo wajen Annabi ba ai ba karbo a zamanin Annabi Musa ba da shari'a Annabi Musa ne ke aiki ba saboda shi wali yana karbowa da wajen Allah Allah ya ba shi wani sunan da ne da daga nan ke Allah Allah musa na toshe zuwa ga mutanen duniya da bayan ko zuwa ga bani isra'ila to me abin mamaki a cikin an ce ga wani a zamanin sai ya da daga wajen bani me abin mamaki a ciki wannan bisa sabani tsakanin malamai a kan kan ruwa a dalibi ko ba a dalibi akwai malamai da suna da dama da suka ce a dalibi mu a dalibi an turo shi zuwa gaba kowa da kowa dole kowa da kowa inda a wannan zamanin ne sai ya fito wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka tashi daga nan ka je nan jamhuriyar Nijar akwai inda ake ce dogon dutse na je har gari akwai mutum da ya fito a garin ya ce shi annabi Allah wani ba hausa shi annabi Allah ana ce masa Mustapha da dogo yana da ya ce shi annabi ne shi annabi kuma an samu mutane suna da sun imani da shi akwai lokacin da ya rato ya shigo wani gefe na Najeriya ya ainihin shigo ta wajen kan yiwa ya zo ya samu mutane a cikin wata Ramadan ya ce ya ɗauke musu azumi su daina yin azumi kuma aka samu wanda suka rinka shan ruwa da rana wai dauke musu wani haka kawai wani wai annabin Allah kuma ana ta wani haka zai zo zauna ana masa ne ana farin ciki mu Allah ya aiko rawashi farin ciki mu Allah ya rawashi waka ji Allah ya kuma tun da gashi Allah ya aiko ba haushi ko wajen sami da hausa za a yi shi. cire muku ko ba a sabota mun yi wasu jama'a sai kin amma da garin kawai wai wasu sun yi da annabi kawai shi kenan sai buga rauni ya zauna wai annabi sai a zuwa na sauraron shi wato mai Allah kuma yi sai ce kuma Allah ya ce ya da shi ne sai a kawo Allah sarki ne sarki wannan ne da za mu zo muke matsala ba kan da risala akan me tauhidin risala domin ta wannan kofar ne wannan shekarun ka nake shigowa a ɗauka cewa akwai wanda shi ma zai iya dabarbaru ya kawo gashi. ba sai abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi to ba haka sha'ani ne ba ya ko bayan Allah ya ko bayan Allah biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zama wajibi an turo shi ne ga mutanen duniya kowa da kowa dole ya kishi duk matsayin ka a musulunci abin da zai baka matsayi shine jajircewarka da dagewarka da koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa muka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum kokarin shi ya za su koyi gaba da annabi Abdullahi da Umar ya taba wucewa ya ga annabi yana bacci a karkashin wata bishiya kawai daga nan washe gari sai ya zago shi ma dai duk lokacin da ya ga annabi na bacci shi ma ya kwanta ya rinka ido ya tafi shi shi bacci sai ka dauke da tunda annabi ya kwanta da ni saboda ta bar koyi da wa koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud zai shigo cikin masallaci ya zo kafa dama ta in za a shiga masallaci da kafa yake shiga da kafa dama kafa dama ta shigo masallaci saura ta hagu annabi yana cikin masallaci sai annabi ya ce a zazzauna a zazzauna Allah dan dan dan Mas'ud ya zo kafa sa dama tana ciki ta hagu tana waje zai dago ta hagu ya shigo sai ji annabi ya ce a zauna sai ya zauna a dan karamar masallaci annabi ya ce ya ce yamma Mas'ud kai fa tajlisu ala mamarrin nas ya kai dan buriya ya ka zauna inda mutane ke wucewa ce ya rasulullah na zo daidai nan kafa ta ta dama ta shigo masallacin shi hagu na waje sai ka ce a zauna kuma sakon ya shigo kunne na dole in maka biyayya on the spot a lokacin da nake kunne yace na sani nace sai kafa hagu ta shigo sannan zan zauna na dauko ta hagun kamin ta shigo Allah ya turo mala'ika mutuwa emergency operation ya zara dai na in mutu ina cikin wanda ba su baka biyayya ba yanzu kan ka ce ya taso in shigo to ka kara ba da wata sai ya taso shi wani ya nuna maku da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke koyi yawa suke koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kaunar ka ga annabi shine kai koyi da annabi duk wanda ya ce muku yana san annabi amma bai koyi da annabi ƙarya yake ana rama ba da ƙarya yake wani mutum ke kula Allah qul in Rasul Qul Allah wa Rasul Usah kau nasa Fa'in jawallahu Allah la yuhibbul kafirin Allah Akbar Allah yang cukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang pun cukul Allah Indah ini kesempatan Allah Tufat jadi ini bubi ini anda idan kana son Allah wa za ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka bi annabi mai Allah zai maka Allah zai maka abubuwa guda biyu yuhibbukumullahu Allah zai so in ka bi annabi wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah zai gafarta muku zunubanku kenan wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ne Allah ya ce kun faɗa musu aqimu Allah ku bi Allah wa rasul bi annabi Muhammad sallallahu Allah ya ce fa in tawallu in suka juya baya suka ce ba za su yi gaba to su sani fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin Allah ba ya san ba idan ya idan kana san annabi shine kai annabi biyayya ne alama kana so wannan ne bambanci tsakanin soyayyar ahlus suna ga annabi da soyayyar bid'a shi ahlus soyayyar soyayyarsa ga annabi bayan ya kaunaci annabi alai to kuma zai koyi da annabi shi yasa za ka ga wannan sa irin na annabi sallar sa ta annabi shiga bandakinsa irin na annabi fitowa irin na manzo zama irin na annabi tashi irin na annabi iska ta taso mai annabi irin na annabi irin na manzo dare ya ya fi shuta amma wanda ba ahli sunna ba su son annabi a baki ba za su yi da shi sai sai a'a manzo muna san shi muna san shi amma in zo za a kira sallama irin na annabi da bai yi kama da irin na masallacin manzo sallar ba za a iya ba manzon ba sallar yanzu za ta koma ta ka tace tana sarka amma ba za ta maka biyayya ba za ka yi da ka dawo daga gona ka sha rana ka ce ta asiri ta ce na ta ce ta goma ruwa ya sha ta ce to mai gida sai dai rabu da kai ya rabu da da ka ce ta asiri maganar ruwan nan ta ce mai gida ranka da ya ɗan da ajina ka sha ne aka gani sha ne ka ce ta asiri wai sai kishi ruwa ya kashe ne da tukunan za ki kawo mu ruwa ta ce mai gida ko kai ko liya saboda za ka ɗauka ta daina maka haka ke ko idan har tana son ka da gaske me kamata ta yi saboda haka ya ku bayan Allah bin annabi shine alama da sama duk waka bege da za ka yi wa annabi in baka bi annabi ba wallahi sai ka sha wuta a aikin ban za ka yi wa annabi ba dole sai ka yi wa annabi dole mu yanzu abin da aka dauka san annabi shine ka rera wa annabi waka da ka rera wa annabi waka manzo sai da hali ya da ya tushi ke da ka zama sunna Allah ka kowa zai kawai ka zama ruwa ta zo tana da yaji a garin take waka manzo sai da Muhammadu ka rume ya rume ku saurara na taɓa gaya mu da aiwa annabi waka shi ne son annabi da shugaban masoyin annabi na najeriya shi ne shata ko shata bai wa annabi waka ne ba kuma waka ta sa mata ta wa'in nan me shata ya ce na tsaya ga annabi muhammad kai da wata tsaya Nabi Muhammad. Shata ce, kowa tsaya da annabi Muhammadu bai taɗewa nan a duniya, bai taɗewa gobe lahira ko dai tsaya ga annabi Muhammadu. wanda ya zo yana domin mai ganka suke gani kamar na haukace in na ji sunan ka nan take sai in firgice ba kwa samu idan ka ji suna da cewa kai ka firgice ko cewa kai ka mai salati to wanda ya firgici ya yi wa annabi salati ya muka ce wanda ba shi ake ce so ba shi ake ce ba ba shi ake ce kaunar annabi kaunar annabi kai koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wani zai ce to ayi wa annabi bege laifi ne ba laifi bane abu ne mai kyau ya halatta kai wa annabi waƙar bege ya halatta ba laifi bane a musulunci sai dai kai waka da ilimi a cikin kar a samu kalmomi na rubu da suka saba wa shari'a matukar ba a samu kalmomi da suka saba wa shari'a ba to abu ne mai kyau kai wa annabi wakar daidai annabin kansa a rayuwarsa akwai masu yi masa wakar ke amma malamai ne masu ilimi da suka san tauhidi ba kalmomi na shirye da rudu a cikin waka kamar irin su Hassan ibn Thabit mawaki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a cikin masallaci yake yi wa annabi bege manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka soki annabi aka soki musulunci annabi sai ya ce wa Hassan ibn Thabit tashi ka maida musu martani kai ma karama ka kare musulunci kun wa ruhul qudus ba haka tashi malaika jibril ma yana tare da kai nan take Hassan ibn Thabit ya miƙe yayi bai tuka na bege ga annabi da suka ga kafirci yace adinna khaylana in lam tarawha tuthiru an-naqa mawiduha al-fida'u yubarina asinnata musbiyati ala aktafiha asal az-zima'u tadillu jiyaduna mutamaqirati yulatibuhunna bil khumur an-nisa'u fa imma turidu an atamarna wa kana al يثبت الله فيه من يشاء فجبريل امين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد ينصرت جندا هم الانصار موعدها اللقاء وقال الله قد عبدا يقول الحق sallam wai mai ne wai sai kuma shi annabin da kake so kai wa begen sai ka ɗauki wasu siffofi waɗanda shi annabin ya yi faɗa a lokacin rayuwarsa ya ce bai yarda a ba shi irin waɗannan siffofin ba ko sun saba wa shari'a kamar ka ce ya muhammadu ka kula ana rabbuka fakhla'na alayka annabi ibrahim Allah ce ya ibrahim a'rid an hada ya ibrahim a'rid an hada annabi zakariya Allah ce ya zakariya illa nubashirka bi gulamin annabi dauda Allah ya ce ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa'kum bainan nas annabi isa Allah ya ce ya isa ibn maryama ta qulta lin mutane ka ya muhammadu a duk da ka ja ambaci sunan annabi muhammadu a qur'ani bai girma ba ana magana da shi a cikin fasin bane sai dai ana ba da labari cikin labarin sunan annabi ya faɗo cikin labari kamar inda Allah ya ce wa muhammadu illa rasulun kada kamar inda ya ce ma kana muhammadun a ba a ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila wato abin da muke idan za ka yi waka mai yin ayyuka da ilimi kada ka yi ta da jahilci kuma ba haka ba ciwo sai ya biyo garke Allah ya sauka kenan menene soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wallahi wannan shine matsala tsakanin ahlus sunna da duk sanda kuka jara da ku akan wannan kaji mutum ya zo ce to to ku komai sai ku ce sai an da adadi to kenan dole komai sai an koyi da adadi eh inda suna wa adadi dole sai an koyi da adadi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya an zauna lafiya kalau to me yasa kuke sa kula da maka annabi ya sa kula da maka annabi ya kunna maka a masallaci annabi ya shiga tasi annabi ya annabi ya Allahu akbar magani da na sa kula da maka gara na ce na ce Allah zai bar saboda ka samu ladan nan daga kunna banka a masallaci ya ga ka ce za a baka dan ka sha banka ko wanda mai kirkiro da kun faɗa mana cewa ya mun zaman shan banka da ya ba mu shi da ku abin da ya kawo matsala kun ce Allah zai ba da yanzu idan ka shiga tasi ka shiga tasi daga nan daga nan Jamaica za ka tafi Gombe sai ka shiga lada nawa za a baka dan ka shiga tasi daga nan zuwa ka je numan sai ta yi ta su sujadar kamar za ka ko sujadar ba ai definition na abin abinda annabi ya ce man ahadasa fi amrina haza ahadasta shay'an في هذا الأمر في الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد شبك في أمرنا هذا يا كباي mutanen duniya Allah ya ce annabi ya musu wal ya ayyuhan nas inna ma ana lakum nadirun mubin ana amma sai Allah mutum sarki ce mai gaba alladhi

kaga aikin a qur'ani ko a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah aikin da bai sa yi bai biya kuma ko gwamnati ba ta dauke ka aiki ba za ta biya ka ba za ta biya ka yanzu ba karkar ban ta dauki ma'aikata masu yin bayan malawa ta ba su akwai jini kai ma sai ka samu boki ne sai ka ciko da zuwa kai ma ka yi ake ce da ke a karshen wata karshen wata an zo za a biya albashi shi ya yanzu ana goce ana sallama su sun ja layi da masu ta kuka juna ana kai ne a sunan da fada, faɗa a duba boca ya ga sunan shi yana da fada a wurin gafa sunan subhead number ko lafiya lafiya sai a miƙa masu kuɗi ya kirga ya kalmashi ya gaba can sai aka yi sun kanka aka ce kai ba aka ce ba goro aka ce ba goro ya bi da ke ce ai bayan kulawa da ne ya ke cin daga farko wata hanyar kashe ya ce kai ba mun ke ka yi a nan ne ce ha ba dauke da aiki ba kana da fayil a nan a akwai sunan ka abuta a to ya aka ni lillahi da zai su wayanda aka dauka bayan ya riga su zo ba da Allah za biya ka me yasa ba za biya ka ba to duk da ba Allah ya saka ba zai biya sanda aka sa ka aiki aka ce an yi abu za a ba da lada to wanda ya sa ka aiki bai ke shi nuna ba inda ake yi a Qur'ani ko a sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Annabi Allah ya aiko ya faɗi aikin da za a ba da lada shine wakilin Allah da kadan Allah bai sa da sako na biyu bayan Allah ne ya sa ka sai ka aikin dan Allah in baka yi aikin dan Allah ba ka yi dan ka burge mutane nan ba ba ko sallah ce kai dan ka ba mutane sha'awa garana ana ta da an bi barawo ka ce lokacin ina ya mulai na yi raka a goma na kamo ta sha ɗaya to wajen da ya wa ya gori na sallar lafiya ya na zuwa ya haka da ya fito sai wani yake ce masa kai amma sallar ka na ta burge na ga kana cikin ta a cikin da zuwa ya yi da kai ce wa ma a zaga da ya ji sayi ya ce ai ba ka sani bayan nafila ba shi ma da ke a lokaci yanzu wannan dan Allah ya gori to sharadi na uku ya zama ka kwaikwayi aikin wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko allah ya sa ka yi dan allah amma wajen yin aikin practically sai baka kwaikwayi annabi ba kai yadda daga dama allah ba zai biya ka ba allah ba zai biya ba ba zai biya dan ka'ida tambayar liwaki a lahira fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la Allah ya ce falanasta nan nan da wasu da ilimi za mu tambayi waɗanda muka turo ya aika su aka turo ya aika duk ibada da ka zo da ita gaban Allah sai an bincika in sallah ce sai Allah ruwa ya sa ka an sa da za ta fi da kai ka ce ne a ce to yadda annabi ya ce kai har kai ce ya Allah yadda annabi ya ce kai har kai ba ba sai biya ta gaba wala sa sallallahu da wasallam sai a kira a ce wannan aikin kai ka shi ya ce ya Allah ne ya sa shi duba da kyau yadda kace masa yayi haka yayi ko ya kara ya Allah yadda kace masa yayi haka sai Allah ya ce to na da wannan aiki ko dora shi cikin sikiri a wannan shi sai aiki ya fasa din wannan sikiri da kafin a dora shi a sikiri a wannan idan bai fasa wannan sikiri ba bai hawa sikiri yana cikin aba'an mansura rai da zama ne ka zo aka ce ba Allah ne kai ka sa shi ce to ni na sa shi to duba yadda kace masa yayi haka ne wannan ne duba da shi gaskiya wani ne ba haka kace shi yadda ya dama haka ka shiga uku kuma uku masu ka shiga bala'i shi yasa muke gaya maka ka gyara tun daga ina ka gyara tun daga Allah ya ce fallazi na amon waɗanda suka yi imani wa abin salihati suka aikata ayyuka da kwarai sai Allah kuma kisar kije ulai ka da hukuma mafiratu wa rizqu wa'annan a gare su akwai wata irin gafara sannan akwai wani arziki na karanci arziki na karanci shine aljanna Allah ka samu n'a cikin masu samun aljanna sai Allah ce da alama wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim Allah wani ce suka yi aiki fi ayatina wajen rubuta ayoyin da sanda aka ce sa'a to tana nuna kayi wata kuburna akwai wani aiki da kai ko dai aikin don gyara ko aikin don bada ina ba ta gane wani in an ce sa'a tana ɗaukar mai tana ɗaukar aiki mai kyau tana kuma yin ɗaukar wani irin aiki tana iya ɗaukar mummuna ina take ɗaukar aiki mai kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fa amma man ja'a ka yas'a fa amma man ja'a fama Aa kun ga an kawo kalmar sai Allah ya ce ko ya sha alhali yana mai tsoron Allah kenan shi aikin da yi aikin cikin biyayya ga Allah ga gyara ne ko yi tabanna Allah ya ce 'yan aljanna an ba su aljanna sai a ce inna hadha kana lakum jazaa ya kasance sakamako a gare ku wa kana sa'ayi kuma mashura aikin kuma ya zama abin godiya kun ga kalmar sa'a ta zo a wajen ne a wajen gyara akwai inda za ta zo kuma da banna kamar yadda ya zo a sosai bakara wa ta walla. sa'a fi والله ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya musulunta kuma ya musulunta dan Allah yau annabi zakin baki annabi ya amince da shi yana juya baya ya je samu shuka musulmai ta kai yabanya ta kai lokacin da ta yi yaya za ta yi amfani ya banka mata wuta ya samu rakuma na musulmai ya yi ta'addanci a kansu ya sassoke su sannan ya wuce sai Allah ce wa idza walla idan ya juya baya sa'a fil ardi sai ya yi aiki a cikin kasa ne ya fi da fiha da me mana a ciki shi wannan sa'a ta shi ta gyara shi ko ta balla shi kuma ta balla ce akwai inda za ta ɗauki gyara da ballan duka kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa inna sa'ayakum la shatta inna sa'ayakum la shatta fa amma man inna sa'ayan lalle aikin ku ga da sa'a ake amfani ko Allah ya ce da shatta iri daban-daban akwai masu aikin kwarai akwai masu aikin aikin tsaya dan Allah ya ba da misali sai ce fa amma mana wanda ya duke sai ta rike addini bai yi wa Allah ruwa bai yi wa Islam ruwa fa amma man afa baya ka wattaka sannan ya takawa ya kiyaye dokokin Allah bayan haka wa saddaka bil husna ya gaskanta kalmar nan mafi kyau ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fasalu yasiru lil yusra za mu ta sauƙaƙe masa kyawawan ayyuka yana aikata su har ya isa an ji sura mafi sauƙi shine aljanna a tashi sai Allah ya ce wa amma man bakila amma wanda yi wa Allah ruwa kun ga shi wannan sa'a tashi mai kyau ce wa amma man bakila amma wanda yawa Allah ruwa aka ce taimaki addini ya zama dan kankan ya gagara ta dan kankamo musulunci na kuka ya gagara share wa islam hawaye musulunci na kuka ya gagara ba da tallafi a gina addini kullum maganar da ke gama wannan ita ce babban matsalar daga nan da muka gano hikima da ke cikin mu cire dukiyar mu yi karo karo mu hada mu gina addini addini musulunci bai sake samun matsala a Najeriya ko zai ƙara samun matsala wallahi zai ƙara samun matsala a Najeriya amma ya za mu gano wannan sirri mu gane cewa mu iya cire dukiyar mu bayar domin a gina islam islam ya tsaya da kafa kushi annabi kansa bai iya kafa addini ba sai da ya samu wanda za su iya kawo dukiyarsu a hada a gina mai a gina islam shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa amma man bakira amma wanda yayi wa islam ruwa wastagana gana yawa da kansa yana ganin bai ma da bukatar abin da ke wajen Allah wa kazzaba bil husna ya kanyata da wannan kalma wacce take kalma mafi kyau domin husna tabdili ne na hasanatu hasanun a ce ahsan hasanatul husna kabirun akbar kabiratul kubra to shine ka'idar wato kalmar shahada an kira ta da al-husna saboda ita ce kalma mafi kyau ba wata na kalma a duniya kamar ta sai Allah ya sarki ya ce fasilu yasiru lil usra za mu sauƙaƙe masa wato hanyoyi na bala'i ka ganza na bata bashi tsoro tun da ya ke makon addini shan giya bai bashi tsoro duk wata tsiya ba ta wahala da shi har ya isa al'usura wata jiha na matsayi zauna a ciki shi yasa ka ga kake shara masallaci za ka shara ne a shara ki kasuwa tana da ka shara gidan giya daga sanda kake ka taimaki addini da dukiyar ka bace sai ya kawo za ka yi da addini me ka da kudi shi yasa ka ga dole ba shi ne ko islam alhaji ka kike babban musulunci ko dan boko ka kulle kam baka taimako a dini sai shari'a ya zo ya ce to kafa wani kafa wani dan tudu kwallo haka to sai ka je ka nemo mata ka ce su yi tattala da sa kwai gaba daga nan a ce ka kawo cuci a ce sai ka shi sai ka kamin ka kira sai da dukiya da ka kashe a wannan harka ta banza da islam ka gina da yanzu ana ka nisa matsayin da ka da ka ci gaba ko kuma ku tsaya wanda kan ka gotar da gurgurar yarinya ta yi sai rage ce kawai ya ta kada ka kaya abun kunya shi ke ita da wata sun samu rabon mun taɓa samun wannan abu ne wani alhaji ya shafi kuɗi ya yi taimako a jini sai zai yawon wuce shi kawai zo ta rinya ya ji gurgura ko zai ce ko ita ko rijiya tun yana kiran ta ba ta fitowa ya rinka tuza mata kuɗi har sai da ta yi da tana fitowa sai wata ce ita ma ba ta yi da ba wace to ba ya rinka tura wa ruwa ta ta amince sai wani yake shi na ba ke ya tura wa ya ce ya amince sai wani kawo ya ce wallahi sai dai bala'i ba za a yawa ya tura wa kawo sai ya amince sai kakan ya ce ba zai duk inda ya sai aka yi zuba da kyalli ko ina ya yi da sabon ya sai ba mu yi su da za su zama amma su kura da ba kula da dawa sai suka yi karatu aka ce ana da eh, yi kaga magana ya yi nan da ke ya mun mutu za mu ba kai ka ga mutu ba zai yi mutu ba ba mu ya za ta ce ne ba kai za ta ce ya so za ta ce ba mutu ne ne mutu suka ce amma akwai matsala guda da ake ne matsala suka ce ya ne na ta karatu a makaranta a kuma da zai zanta a cikin sama a abai kuma gaskiya mu da mu amince a wurin da ba sai ta so sai dai za ka yi ta a nan yake an ba mu da da ta idan shi ke da ya wa ya sai tuwa ne a gano wasu ana da mun da karatu a zalai ana gano ana da mun sai da duk ne da duk da ne ba a da irin yan mutala yan mutala da ne kusa mutum ne ba da wani dubu wata ka dauka da yiwu da yiwu da yiwu bai yiwu da yiwu da yiwu da alama bayan su ba bai kai sa alama ta hanyar lafiya ita lafiya sai ya ce masa mai damar ya ruɗe ya ce da ka ana mai ya leda wasu kuɗi kora ya ce da bai kyau da kuɗi kamar su ya ce wani ɗan kudin fara a ya ce na kare bukata da yake bukata a wajen ba ya ce mene ne alhaji ya ce akwai wata yarinya a gida alhaji malam malam ne kama kaza mai suna kaza ka gane ka ya ce eh, kwarai na gane ya ce an ce anan da ke karatu ya ce kwarai anan da ke karatu ya ce yanzu a ina kake Allah rama ya ce wala tujadilu ya ce to ba tare da ayyukan mujadala ba lokacin naira dubu arba'in kudi ne mai yawa ya ce ba matsala ƙarshen wata zan bayi ta ce to ƙarshen wata da ta zo sai da dubu ishirin ya bata ya ce to ga dubu ishirin ya hawa gidan ya samu matsala a yi ware a yi ware a hada menene da menene sai wata na gaba zan baki bana da naira dubu ishirin sai dai sa ke ta wannan wulakanci sai dai ta samu laboki shi sai ka san mai kuma rawar yau ya ce a alkawari ya yi mutum da dubu arba'in yanzu ga watan ya kare wai sai ban ashirin wai sai na kare jira zuwa wani wata abokin na sai ce wai wai wai ai mana mu gari yake bai sai kuma ta ba yadda za a yi cikin sake da zama ya zuba mana da class sai ka rafa da ce dole sai ya cika ya ce goma dubu ashirin ne sai ta diga mashi ya ce jiki bari jin sami shi dole sai ya cika su to shi ke nan sai na dawo ta tafi sai ya kira wani yaro ya ce kai ka san kawai da za a yi tsaye ya ce su eh. can ba kwan wani rabu ne wannan dubu a cikin kai wa ubansa ya ba ta masa shi ce ba ta su ubansa yana da tsada je kai wa musan ne ba tsoho yana zaune sai ga yaro ya zo lafiya ya ce wani ramin ya yi ko idan ka ne ya yi kuma daga gare ya ce me ke tafi da kai sai da shi kudi sai ne ga shi da ce shi ne ya ce in kawo maka rago da ya buɗe kan da kuɗin tun da ya zo duniya bai taɓa ganin kuwa can ya ce yanzu shi ya ce ka kawo ya ce ya ce allah sarki ina nan ina ta mafarkin shi ina cewa ya kawai ce mana rabon da na kai shi har na manta ashe yana can yana mana yanzu ya zama waɗanda wani kudin da ya ba kawo wata ce ba ta so suka sa tsoro duka bai taɓa ganin gudun yanzu da Allah wannan aka baka takarda da biro aka ce ka yi tsini a wuta za ka sa su mace ko wanda da kishin gaba ce a yi can wanda da ce a cikin sama saboda ka yabo bayan Allah ko iya cire dukiyar ku ta taimaki a tsaye da wannan gaba na tuna da maganar marayu da muka ce za mu jiya 'yan jiki. ku zagaya ku shiga lungu da saƙo ya ku bayan Allah duk wanda ya zo da gudunmuwa ko nera ɗaya ce to ya bayar a shigar a cikin asusun marayu kamar yadda na faɗa muku da ƙarfin Allah sai mun ga a cikin Ramadan da marayu guda nawa za mu share hawa ko da su sakatare da shugaba sun je gidana wallahi abun ban tausayi wata mata ta zo sai ka ga matar in ka gani abun ban tausayi mijinta ya mutu ya bata da 'ya'ya guda bakwai kuma duk 'yan uwanta da ta ba mu iya tallafawa sai ta ji labarin an cewa ai za ta buɗe kwamiti na na marayu za a dinka dan tallafawa da kayan sallah ta rubuto sunayen abun ban sai mafi yawan su na marayu duka mata ne ta kawo ce gashi ta Allah ba su ko Allah madauki sarki zai sa samu shugaba da sakatare cewa wannan kwamitin marayu sun je gida na ɗazu na ɗauko da in ka gaci takardar da aka rubuta da ma sai ka ga tausayin matar kafin ma ka ga matar balle sunan yara na ce gashi a haɗa shi muna nan muna ta kuma ana nan ana ta aikin tantancewa domin a ga wa'anda za a yi ɗaukar nauyi ya ku bayi Allah wannan aiki aiki ne a kai ku ba da gudunmuwa mai naira ɗaya mai naira biyu mai naira goma mai naira ashirin mai naira ɗari mai naira dubu mai kowa abu ne kuna ganin da aka buɗe da mataimakin shugaba shi kadai dubu ɗari ɗauka da baya ladar a akawun ɗinsa za a saka kai abin da ka bayar shi ne wanda za a sa akawun ɗinka wata kila ma Allah ya leka ya ga naira ashirin kyau kake ne ita ka ɗauki naira goma ka bayar Allah ya ce Allah sarki wanda ya yi gonar bakin wake rabin abin da ya mallaka ya ya mala'iku ku ne kawa ku ne kawa wata kila an ninka haka ninka haka ne ƙarshe ba sa ba sai ka kama mata da kishu gaba a lada ko ka kusa kamo shi saboda haka ya ku bayan Allah ku ba da gudunmuwa ‘yan agaji ku zagaya cikin masallaci da wajen masallaci can gefen mata a samu yara ƙanana ba ba ba manya manya ba yan mata da suke magana ya kamata su ba da gudunmuwa nan ba a tattaro a karbo duka a hada a danka shi a hannun kwamiti in ka ba da rana in kana da hali sake karawa ka ga taimakon da Allah madaukin sarki zai maka a yau da muni mamaki mun nema sau biyu aka nema karo na farko an samu kuɗi sama da naira dubu ɗari washe gari aka kara nema da aka samu kusan ma kamar yi hawa wanda aka samu nan da aka fara nema Allah ta'ala ya samu dace Allah madaukin sarki ya ce wallazina sa'u fi ayatina mu'adina ulaika ashabul Wani wa'inna sunan ya mutu Allah ka sa ma cikin ya mutu sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba wa ma arsalna min qablika min rasulin wala ba zan manta ba ko ta makarantar mata da ta aiko suka aiko makarantar mata aure suka ce su ma a makarantunsu suna iya neman taimakon marayu da su kawo kwamiti muka ce suna iya neman su kawo kwamiti sauran makarantu su ma su koyi irin waɗannan makarantu idan Allah ya ba ku dama a makaranta ku kokari ku hada ku ba da gudunmuwa da sunan makarantar ku ina fata fahimci wannan in matuƙar ya shigo hannun kwamitin marayu Allah ya zai isa zuwa ga marayu ne gabata ko kuma za ku ga yadda Allah zai rinka sa albarka cikin abin da kuka mallaka Allah ta'ala ya samu kuma dace Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy Allah ya ce ba mu taba aikowa ba kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rasulin manzo ne muka aiko wala nabiy ko annabi ne wanda muka aiko malamai dai wannan tuba suka ce to ashe kamar yadda ake aiko manzo shi ma annabi ana aiko shi kun san da ma'ana da kuka rike bambanci tsakanin manzo da annabi manzo shine wanda aka yi masa wahayi aka ce ya isar annabi kuma wanda aka masa wahayi aka ce shi ya aiki da wahayi shi kadai kada ya gaya wa kowa wannan yace ce ma'ana wacce mutum ko wannan ma'ana kuskure ce saboda ta ci karo da nasi da alqur'ani da kuma Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu taba aikowa gabanin kai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muka aiko din nan manzo ne ko annabi ne kenan shi ma annabi ana aika shi zuwa ga wasu kamar yadda ake aiko manzo zuwa ga zuwa ga wasu to yin haka ne menene bambanci tsakanin manzo da annabi magana mafi karfi da malamai mu su suka tabbatar da ita manzo shine wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da sabuwar shari'a shari'a mai cin gashin kanta aka umarce shi da isar da wannan shari'a zuwa ga al'umma an gane wannan wannan shi ake cewa shi ake cewa manzo annabi kuma shine wanda Allah ya aiko shi amma ba sabuwar shari'a aka bashi ba shari'a da already an riga an ba wani annabi ne sai aka ce shi kuma ya zo aka masa wahayi cewa ya dauki wannan shari'a da aka ba wannan annabi wanda ya wuce ya jaddada sai ya ci gaba da isar da ita ga al'umma to shi kuma wannan shi ake cewa ne shi ake cewa annabi da wannan ne za mu gane cewa da annabi da manzo duka ana ne duka ana aiko su shine wa ma arsalna min a abun da jin rasul wala nabi ba mu ta taɓa aikowa ba gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muka aiko dinan manzo ne muka aiko ko annabi sai Allah ya ce illa za ta tamanna face wato idan yayi atamanni atamanni a kan gurin malamai su ba shi fasara guda biyu tamanna farko malamai su ke ce shi ne tamanna wata muka fi sani a harshen larabci shi ne buri wato idan annabi ya yi buri na ya za a ce al'umma da ne sun karɓi safansa alaƙar shaitan fi umniyati sai shaitan ya jefa shakka a cikin burin da nasa yadda mutanen za su zama su karɓi sakon ba ma'ana ta biyu wacce ita malamai suka shirya suka ridaya ta tamanna a cikin wannan aya ba tana nufin tamanna na buri ba ne tana nufin tamanna na karatu ne wato face idan annabi ya karanta sakon da aka bashi alƙashe ba da fi umniyati sai Allah ya jefa wato ainihin shubha ga al'umma a cikin wannan karatu da wannan annabi me yasa suka ce irin wannan tamanna ita ce wacce Allah ya magana wato ita ce wacce Allah ya magana kanta a cikin suratul baqara inda Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba wa minhum ba la ya da kitaba ba su san rubutu ba illa amaniya sai dai su karanta da ta su faɗi wato nasi wanda yake cikin littafin shari'a su amma ba su ke mai ba ba su ke rubutu ba kun ga nan ko sai aka ce illa amaniya amaniya a nan ta ba da ma'ana ta ne ta ba da ma'ana ta karatu shi yasa aka samu hadisi a cikin sahihul bukhari kamar yadda aka samu daga abdullahi dan abbas athar a sahih bukhari wanda aka samu daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya illa illa idza tamanna alqa shaytanu fi niyyatihi ay illa idza haddasa alqa shaytanu fi hadithi idan annabi ne magana ko ya karatu shaytan sai ya jefa shuwa ga al'umma a cikin karatu da shi wannan annabi ne domin ya samu damar harkar da al'umma sai Allah madaukin sarki ce fa yasabu Allahu ma yubi shaytan sai Allah ya shafi abin da shi shafi ne jefo thumma yurkimu Allahu ayatihi sannan sai Allah ya tabbatar da wato ayasa wallahu alimul hakim Allah masa ne mai hikima wato abin da yake faruwa kashin wannan aya idan kuna karanta tafsirai akwai kissa wacce ta zama shahararriya ana nan ana karanta ta sai dai abin bakin ciki shine kissa ba ta da asali a wajen malamai masu tabbatar da abubuwa wacce kissa ce akwai kissa wacce aka samu idan kana duba da littafai na tafsiri za ganta har manyan da nan na tafsiri har irin su jalibul bayan na ibn jarir da tabari zaka samu irin wannan kisa a ciki har irin su adurul mansur na alama su za zaka samu irin wannan kisa a ciki da tafiya da dama cewa akwai wata hadisa da ta faru a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata hadisa ce ta faru shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani da girma a nan ɗakin ta'aba ga kafirai sun taru da yawa ga musulmai da musulmai da musulmai duka suna tare a wani sai ya kamo karatu a cikin suratul najmi yana karatu a cikin suratul najmi da musulmai da kafirai suna sauraron sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinda kace a mun lati wal uzza wa manat al-thalithah al-ukhra wai to lokacin da ya karanta a mun lati wal uzza wa manat al-thalithah al-ukhra wai sai dan ya jefa wa annabi shubha a cikin sai annabi ya karanta wasu ayoyi da ba jibril ya kawo masa ba ba su cikin qur'ani sai ya karanta wai da yace fara'aytum lati wal uzza wa malaka salisata al-ukra wai sai yace tilka garani qulula wa inna shafa'atahunna la tutaja wannan ayoyi guda biyu tilka garani qulula wa inna shafa'atahunna la tutaja shedan ne ya lakantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a harshen sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ya karanta kafirai da suka ji wa'annan ayoyi guda biyu ma'anar wa'annan ayoyi guda biyu ma'ana daga shirka ma'anar tilka ga rani kuruna wai da lata da uzza lata gunki ne uzza gunki ne ta gunki ne wai waɗannan ka guda uku tilka ga rani kuruna wa'annan su ne garani ku madaukaka menene garani ku malamai suka ce rani jam'i ne na gurnu abinda da ake cewa gurnu wato shine bandira an san balbela ko farin tsuntsu nan da yake tashi a sama mai farin gashi larabawa akwai wata akida da suke da ita cewa allolinsu suna tashi kamar yadda balbela ke tashi su je wajen ubangiji su nemi cetonsu shi yasa suke bauta wa gumakan gumakan kuma sai su tashi kamar balbelu sai su je sai su kai wa ubangiji sako to wai sai annabi ya karanta tilka garani ko dola waɗannan su ne balbelu maɗaukaka kenan kafin za su dadi wannan magana ko ba su dadi wannan magana ba wai sai karanta kuma ya ta gaba wa inna shafa'ata hunna la turtaja kuma ce kan waɗannan gumakan ana fatan samu. shi wai kafin suna jin wannan magana sai suka ce yawwa yau annabi ya yi yabo akan gumakan mu dama abin da ya haɗa mu da shi ai ya ƙi da cewa gumakan mu su ma suna da daraja za a iya bauta musu su ma suna cikin wajen Allah wai da annabi ya kai karshen suratul najm da aka ce fasjudu lillahi wa abudu wai da musulmai da kafiran gaba ɗaya sai suka fada suke sujada musulmai sun yi sujada saboda aya ce ta sujada kafirai kuma sun yi sujada saboda annabi ya yi dubi ya yi dubu su. wai wannan shi ya sa hatta sahabbai da suka hijira kasar habasha sai suka samu labarin cewa ai makka sun musulunta sun yi sujada suka dawo sai da suka dawo sai suka samu kafiran makka suna nan akan kafin su wai domin daga baya annabi ya gano ya yi wa qur'anin ƙari. saboda haka sai ya gane ta to wannan kisa ba kisa ce tabbatacciya ba kisa ce da take da ni take da matsala matsalar kisa matsala ta farko shine hanyoyin da duka kisa ta zo hanyoyi ne da ba ingantattu ba a wajen kwararru malamai masu bincike da tabbatar da ingancin hadisai ina fata gane wannan hanyoyin da kisa ta zo wato ba hanyoyi ba ne waɗanda suke wato ainihin wato ingantattu domin hanyar ta zo ta hanya guda biyu akwai hanyar ta zo ta kalbi akwai kuma hanyar da ta ainihin zo ta abu bashiri to ita wacce hanyar malamai sun tabbatar da a cikin rijalin akwai matulu saboda haka ba za a aiki da ita ba gaba daya ita kuma wannan hanyar wacce ta zo ta hanyar abu bashir ita ce hanyar da take da dama dama amma ita ma shi wanda ya ruwaito hadisi ya yi kokonto a wajen sadar da hadisi ko yake shi domin da ya kai karshe ya jingina zuwa ga abdullahi dan abbas sai ya ce au a hasiru ko kama a hasiru kamar yadda nake tsammani kenan shi ma akwai kokwanto bisa wannan kokwanto da ya yi shi sa malamai suka ce isa karakanta ba ta inganta ba duka hanyoyin da ta zo ba hanyoyi ba ne ingantattu malamai ne su shehu malamin ibnu kathir sun yi suka akan wannan kissar imamu shaukani ya yi suka akan wannan kissar da ruwayoyin da ta zo kai hatta alimul alama wato shehu malami imamul a'imma ibn huzaima ya yi suka ya ce kissa ce da dindikai suka ainihin wato kirkiro ta imamul bai haƙi shi ma ya yi suka akan wannan kissa sannan ibn arabi almaliki maliki shi ma ya ainihin wato yi suka wannan kissa imamul bazzar ya ce kusan mafi yawan hanyoyi da kissa ta zo duka hanyoyi ne waɗanda suke bazifai daga wasu yi hanyoyi ne waɗanda ba su inganta ba sai hanyoyi waɗanda suke gajifai kenan maluma sun yi suka akan kisa kisa ba gaskiya ba ce abu na biyu kisa ta ci karo da ayoyi na alkur'ani mai girma domin ta nuna annabi ya yi ƙari a cikin ne ya yi kari a cikin alkur'ani mai girma to annabi ba zai yi ƙari a cikin alkur'ani mai girma ba bai faɗin abu sai wanda aka masa wahayi wannan shi ne shirya ta alkur'ani mai girma Allah ya ce wa ma yandiku anil hawa wa ma Allah ya ce mu muka saukar da Qur'ani mu za mu kare shi sannan a ce shedan ya lakanta wa annabi wani abu ba Qur'ani bai karanta a matsayin Qur'ani Allah ya ce la ya'tihi al min bayni yadayhi banna ba ta shigo Qur'ani ta gaba wala min kalbihi ko ta baya sannan a ce shedan ya shigo da ayoyin da ba na Qur'ani ba harshen annabi annabi ya karanta wannan jirgin da suka kirkiro kinsa da su sa wa al'umma shakka akan al-Qur'ani ne Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da kaji annabi ya faɗa wa aka yi shi Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili da annabi zai yi wani abu wanda ba ku faɗa ba ya faɗa ya ce mu muka faɗa Allah ya ce ya aka zana min dubire da mun kama shi da ji ana tun malaka da ana min gote Allah ya ce da mun tsinka salaka laka spinal cord na shi da mun kafe shi jihar ya zaka ka ga sai annabi ya kawo wani abu ya ce Qur'ani ba Qur'ani wannan ya saba nasi da qur'ani ko bai saba nasi na qur'ani tana yawa kace to ai kamin ya isar da sakon ne sai shi dan ya shigo masa shuha sai ya isar da sakon ba daidai ba sai mu ce maka alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul illa man irtada min rasul riga da manzon Allah gaba da baya saboda kar wani shi ne zai rikita masa abin da an ga masa shi ne ma'anar fa inna hu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala li ya'lama an qad bi risalata rabbi shi al malaiku za su kewaye su rinka gani har sai sun tabbatar da annabi ya isar da sakon da yake ba kuskure kamin malaiku su ga gode shi to ta ina zaka ce shi da zai zo riga shi in ka ce ai lalle kowa ya malaikun ba su ba sai dan mun shekara annabi zai mace inna hu laysa lahu sultan ala al-kitab ita kissa ce ingantacciya imamu bukari ya rawaito annabi ya karanta suratul najm har kafirai suka yi sujada amma babu wannan maganar da rayuwar ita ba ta cikin labarin ko a bukari ba ta ina fata an gane wannan ibn hajar a fatawar bari da ya zo kan maganar sai ke cewa wannan kisa an samu wasu hanyoyi da su ma marasil marasil aka ce hadisi mursa ne hadisin da biyu ya riga malam masallaci wa sahabin da aka rawa hadisin da wajensa idan biyu ya ce annabi ya ce biyu ya zauna da annabi wa ya zauna da annabi sahabi to bai faɗi wajen wanda sahabi ya je ba ya ji magana ba to wannan hadisi shi malamin suke ce mursa to ta zo a wasu marasil waɗanda ibn hajar ya ba marasilin kariya da cewa suna da kari ya ce amma ma'anar maganar ingantacciya annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani mai girma yana karanta suratul najm wato aya bayan aya in ya kai aya zai dakata sannan ya karanta aya ta gaba to shedan yana so ya halakar da kafirai da suke wuri sai shedan ya lallabo da annabi ya karanta a fara'aytumul lata wal uzza wa manata Salisa ta ukhra kamin annabi ya karanta aya ta gaba sai shi ya karanta wa kafirai tilka garami kurkula wa inna shafa'ata kunna la turtaja sai kokarin ya gyara sautin sa sautin ya kama da annabi yadda kafirai za su ji su dauka annabi ne ya faɗa da suka ji sun dauka annabi ne ya faɗa annabi sai ya wuce zuwa aya ta gaba wa manata salisatul ukra alakum zakar wa lakum tilka idan ismatun diza sai annabi ya kawo ta aya ta murkushe kafiran gaba ne sai ce in hiya illa asma'u in hiya ولقد جاءهم من ta ko bata rubuta ba Allah ya ce in illa da lata da uzza da manata wayannan sunaye ne kawai sammaitu mu haku masu suna antum wa bi Allah bai saukar da Allah ya ce in ba komai masu bin lata da uzza da malata suke bi ba illa zanna sai zance na banza da sa sato kawai wa ma ta hawa anfus da abin da rai ke ke son zuciya kawai wa laqad ja'a min rabbihim huda hakika ta shari'a ta zo musu daga wajen ubangiji su me shi ne ta zo musu daga wajen ubangiji su shine la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai wa sai Allah ba lata ba uza ba malata ba hubal an za su gaba da ko ba za su ba saboda haka wannan ita ce akida ta ahlus sunna wal jama'a annabi bai taɓa yin kuskure wajen isar da sakon wahayi ba yan uwa ɗalibai da ake tuntube da wannan kisa a wajen tafsirai ba kisa ce tabbatacciya ingantacciya ba wala ma ta mun fa'alu bayan yu'azuna bihi